فديتك من فسد من فسد يا من فصلت بضربة وقت المجوس عن الجسد يا من فصلت بضربة وقت المجوس عن الجسد لله درك يا أسد وفضحت سوقهم الذي من بعد فعلك قركسات وحميت دين محمد ودأرت فيهم كالاسى إلا هدى الرؤيا أتت أضرب فليس فمن فسد لله درك يا أضرب فليس من فصلت بضربة عن يا من فصلت بضربة عن لله يا وفضحت سوقهم الذي من بعد فعلك قد كساد وحميت عليت دين محمد ودأرت فيهم كالأسى الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إنقوى والنسكي سورارمو كما كلمو a daidai wannan lokaci mune muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min inda indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan rabi'ul awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uku. a uku, wanda ya daidai da takwas da watan goma shekara 2021 kamar yadda ne alkawari na ce za mu kawo wato shiri ko karatu dangane da halin da ake ciki yanzu a wasu jihohi wajen ɗaukar waɗannan matakai wajen kukulle hanyoyin sadarwa da dakatar da ababen hawa da sunan cewa ana so a magance matsalar tsaro su shine muke so mu tattauna shin wayannan matakan da gaske suna iya kawo ƙarshen matsalar tsaro ko kuma a'a za su ƙara lalata abin da ya shafi matsalar tsaro ne wannan shine abin da muke so abin nan wannan shine abin da muke so mu tattauna yanzu a wannan halka din kamar yadda na faɗa ba zan ja ayoyi da yawa ba mun sha yin magana akan muhimmancin abin da ya shafi zaman lafiya kasancewarsa ɗaya ne daga cikin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin da muka sani kowane irin abu ko Allah zai yi shi yakan sa masa ainihin wato sababi da haka za ga cewa mun faɗa manci ayoyi da dama cikin ƙur'ani na ga cewa abincin da ɗan adam zai ci yana da alaƙa da abin da ya shafi zaman lafiyarsa da kuma kwanciyar hankalinsa Allah ya faɗa wa ƙwarai sha yake da ila fi ƙwarai shi ne ila fi shita'i wasu sabon da ƙwarai shawa suka yi saboda sun saba suna tafiya ta harkar kasuwanci lokacin sanyi da lokacin zafi a shekara. Allah maɗaukacin sarki malamai suka ce irkanu da alifin kiyama bi rihlatayn fil am sun saba da tafiya su biyu rihlatash shita ila yaman akwai tafiyar da suke yi lokacin sanyi su tafi kasar yaman لنقل البضائع ta تأتي من الهند وبلاد, وبلاد فارس don ɗauko haja kayan siyarwa wanda suka zo daga ƙasashen indiya da ƙasashen farisa don shigo da su yankunansu sannan wari hilatar saifi da kuma tahiya lokacin zafi da na ƙalil bangare don ɗauko kayan siyarwa ilar shami wa mamlakatar rom daga sham zuwa mamlakatar rom sannan wa naƙalil za'i allati ta ilayhima ila al-jazirati al-arab wa'annan sannan da abubuwan da suke ɗaukowa daga wa'annan guraren zuwa ga kuma yankinsu na larabawa ma'ana akwai abin da suke ɗauka su kai wa'annan yankunan in sun je da abin da ake da bukata a wa'annan yankunan waɗanda babu shi daga wajen su ake samu su su ɗauka su tafi da shi tan idan sun tafi da shi tan sannan daga nan kuma sai su ɗauko na sai su dawo da shi wajen su to sai Allah madaukakin sarki ya ce fal ya'budu rabb hadha al-bayt bota ubangijin wannan ɗakin haka malamai suka ce shine fal Abudu, Allah rabb hadha al-bayt bota wa Allah wanda shine ubangijin wannan ɗaki allazi ja'ala wanda ya sanya lahum gare su haraman aminan harami ya zamanto amintacce huwa allazi manna alaihim bil amni shine wanda yi musu baiwa ta hanyar samun zaman lafiya ilhalli wata hali a lokacin da suka sauka suke zaune a gidajensu da kuma lokacin tafiye-tafiyensu wa huwa allazi ja'alahum bi sababi zalika fi markazi tijari hamil saboda wannan ne Allah sai ya sanya gurzuwan su sai zama santa ce ta kasuwanci wacce take babba to saboda wannan sai Allah ya ce wal yashkuru ala minanihi alaihi wa ni'amihi allati la tuhsa abin da zai biyo ba ana buƙatar su gode ma Allah akan ni'imominsa wacce yayi wanda ba zai kirga musu ba sai ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa faqad ja'ala Allahu makkata fi wadin ghayri dhi zar'in la yanbitu wa la yudillu nasi, تعالى يسر تدفق الناس تدفق الناس والتجارة إليها فأشبع أهلها gashi gari ne ba a yin noma amma Allah madaukakin sarki ya buɗe musu hanyar cin abinci nan sai kuma ya amintar da su daga tsoro ina so masu saurare su kalli wannan ayar ita ce ta hudu kuma ita ce ta ƙarshe a cikin wannan sura ta ainihin wato ƙwarai wacce ba yawa take da shi ba ku kalli alaƙar wannan ayar da abu biyu Allah ya faɗa cewa allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro Allah sai da ya faɗi ciyarwa daga yunwa ta kunna sannan ya faɗi amintarwa daga tsoro wanda yana da alaƙa da abin da ya shafi zaman lafiyar shi ɗan adam da kuma rayuwarsa so ina mamaki mamakin da nake yi shine kiyaya za a yi al'ummar da bata ta amintu ba abinda za ta ci kullum aka waye gari aka tashi hanyar abincin ƙara matsewa yake yi sannan kuma a ce ana so a samar mata da tsaro wannan tambaya ne tambaya ne wannan al'ummar da hanyar da za ta ci abinci kullum hanyar wahala yake yi kiyaya za a ci samar da tsaro a cikinta wannan shine tambayar so akwai abubuwa da dama da nake so in tafi kansu na rahotanni abinda suke da alaƙa da wayannan ainihin wato matsaloli din kamar yadda na faɗa ba zan ja dogayen ainihin wato ayoyi ba akan wannan matsala din wayanna ma kawai zan tafi kan wasu rahotanni ne wanda suke da alaƙa da waɗannan matsaloli da suka ainihin wato faru akan waɗannan ainihin wato abubuwa a ah, kafin in tafi kan rahotannin in fara kawowa kar mu manta cewa jihar Borno tana daga cikin jihohin da su suka fara matsalar tsaro a Maiduguri wanda an kai lokacin da an yanke wa Borno network tambayi mutanen Borno da aka yanke network a jihar Borno shin yanke network ne yasa aka samu solution ko ko sai da Allah ya kawo wa'adin da za a yi samun sauki a mara na aka samu sauki sannan abu na biyu an taɓa zuwa da maganan kowane ɗan Najeriya ya malayin sa rijista muka ce mana goyon bayan haka duk ƙasashen da suka san abin da suke yi babu ƙasar da za ka je ka sai layi kawai ka amfani da shi ba a san waye mai layin buwa ke amfani da layi amma sanda aka ɗauko wannan da cewa akwai matsalar tsaro za a magance ta kowane ɗan Najeriya ya tambayi kansa daga lokacin da aka ɗauki wannan matakin akwai wani abu da ke rabu da sunan sawa a je a yabo kowane layi rijista ko ya magance matsalar tsaro matsala ta uku ita ce jihar zamfara wanda zan zo in yi magana a kanta network da aka zo aka ainihin wato yanki lokacin da suke tunanin za su ɗauki wannan matakin mun yi kira mun ce gwamnonin su haɗu lokaci guda ɗaya su ɗauki mataki na bai ɗaya sannan kasu su bari abin yin tsawo idan suka bari abin ne tsawo yana iya haifar da wasu ayyuka na ta'addancin da ba yanzu za a ga tasirin wato zan dawo maganar zamfara kaɗan sai ga shi abin ya zo nan jihar kaduna duk mutumin da ke rayuwa a jihar kaduna ya san wahalar da ake sha a yanzu na faɗa a karatuttuka na ce daga lokacin da aka ɗauki wannan matakin idan da mutum biyar ne ke zuwa maka gida yanzu ninkin su ya kai mutum goma sha biyar wanda ke zuwa maka gida wannan ya faru sakamakon abubuwa kamar haka na farko mashin da aka hana hawa na faɗa ce ni ba na hawa mashin ban da mashin ba da kowane irin business da mashin amma lokacin da ya zamanto al'ummar da ake shugabanta akwai al'ummar da abin nan ya taɓa da yawa kuma taɓa rayuwarsu ya sa ƙarin matsala ne gare mu kuma abin ya taɓa mu akwai abubuwa kamar haka na farko mu duba magani cewa waɗanda yake sana'a su shine gyaran mashin da ita za su ci abinci su rayu yayin da aka zo aka ce kawai an hana ba tare da nemo solution yanzu ta wata hanya za su bi su nema abin da za su ciyar da kansu ba hanya wannan abin ba zai sake haifar da wata matsala sabuwa ba wata da alaƙa da tsaro abu na biyu masu abin da ya shafi wato fentin mashin akwai wanda yake fentin mashin ne ko ru wanda robin mashin ko kaza ko kaza ko kaza su ma ta rika su yanzu ku yaron da na sani a ƙarƙashin sa akwai mutum kusan ashirin da suke fentin mashin yanzu lokacin da aka ɗauki wannan mataki yanzu shagon alabas shi bai da abin da zai yi su ma su da abin da za su yi sannan kuma mutane ne suna buƙatar dole sai sun ci abinci sannan kuma ita gwamnati ba ta nemo solution ba kafin ɗaukar wannan mataki in a mataki ya za a yi irin wannan abu na uku na gaba akwai masu kuɗin da sana'arsu shi ne siyar da mashin ɗin nan masu yanzu su an rufe hanyar da za su ci abinci sannan ba a buɗe wata ba sannan abu na gaba wa'anda suke ainihin wato siyar da kayan mashin ɗin babu sannan abu na gaba masu abin da ya shafi harkoki da mashin misali yanzu akwai wanda ke mana gyaran wuta na masallaci ko kaza ko kaza da yana nan muna tare da shi ya koma da siyasa in abu ya taso in na kira shi minti biyar fiye ya zo da mashin ya aikin da zai ya koma to yanzu ire-iren waɗannan wani zai ɗauki biredi a mashin ya je ya kai ya kai can da safe da yamma ya je ya karɓi kuɗin shi ya gama wani zai fita da mashin ya je ya kukkulla ya kukkulla can ita ce harkarsa ba aiki yake da mashin ba yanzu duka wannan ya daga an rufe hanyar ba tare da kuma buɗe wata sabuwar hanya ba sannan uwa uba kafin a zo kan waɗanda suke masu a ne aiki da mashin ɗin za su yi wannan shi ne babban ƙalubale so yanzu mutumin da yake zaune a daga aka yanke ne toku yana da mashin da zai hau wata ya zo tudun wada ya waya saboda wata matsala an hana hawa mashin din ba shi da hanyar da yake da kuɗin da zai iya takowa ya hau wani abin hawan ba zai iya takowa ma so ina so masu hankali su kalli wannan ainihin wato lamari wannan na faɗi kaɗan daga ciki amma bari mu tafi kan wasu rahotanni tun da jihar zamfara yadda aka fara yin wannan abu a muji waɗannan abubuwa akwai masu hasashe da suka hasaso suna ganin cewa a wannan abin akwai dai dalilin da ya sa aka ainihin wato ya haka ne bari mu tafi kan rahoton shehin malami malam bello yabo mu ji abin da ainihin wato ya faɗa bari mu ji me yake faɗa kwanaki gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta raba masu suka guda ɗari biyar da motoci goma hilux ga 'yan banga ko? kasan nace Allah ya saka mata da alisai wani ya bugo min cika ƙarya ta hakomi ba a kasuwa ba nace a sha ba ba yan komi ba ba yan banga ba kaga magana ta zama magana yan sanda kenan ko? kana banza to na jaye addu'a ta ko kuma a yi musu tambihi su ji tsoron Allah ya ne a raba masu suka ba yan banga su shiga cikin daji kaga ya nuna dai tsakanin da Allah gwamnati ba da gaske take abubuwan nan ba ba da gaske take ba da gaske gwamnati da gwamnatin tarayya da jihohi don ba da gaske suke yi ba daga nan an kwasu sojoji an taho zamfara an yi kwana uku kun san duk yakin na kwana uku ne sojojin da an kace an kawo zamfara kwana uku sun hakwace abin sun hakoma iyaka majigi ne an ka shirya an ka nuna muku kun gani sun ka jaye abin su ba abin da ya canza zamfara duk abin da kun kai suna faɗi ƙarya suka yi ƙarya ce kawai an rufe wayoyin sadarwa da sauran kafofin eh, network saboda ku bar turawa gari kaza an yi kaza gari kaza an yi kaza ana suka shugabanni shine kawai Masu al'umma cikin bala'i ba din da an kai duk inda yan ta'adda da yan ta'adda ta zambar ba guda da an kautar watsa ba daba guda ta inda adda da adda suna nan inda suke duk ƙaryata suka yi iyaka cin amana ɗaya ta to mun basu da Allah Allah ya isa Allah ka isan ma al'umma gare ku duk wanda ya kamata ya ɗau mataki bai ɗau mataki ba Allah ka ɗaukar mishi mataki Allah ka jaye muna waɗanda ba su iya ɗaukan mataki ha kawo muna masu iya ɗaukan mataki masu iya kare rayuka da dukiyoyin al'umma to Allah ya shirye da mu don haka shugabanni su hana banna shine abu na farko sannan su kawo ma mutane abin da yake maslahohi a gina asibitoci a gina makarantun ne da na islamiyya da na boko a gina tituna da sauran abubuwa dama malamai suna cewa duk ulmafasidi muqaddamu ala jalbil masalih barna ake fara kuɗewa. don haka yanzu da a gina titi a'a a tani yan akwai gidan karuwa a tarotsa gidan da naka a tarotsa karuwa nan kowa ta koma gidan ubanta ko ta ta yi aure to ya yi bisa ga gina titi da kai bohol gara ka zo inda aka sai da gaga inda aka sai da inda aka sai da kayan shaye ka tarotsa wurin nan Ya fi alheri ga al'umma da ga kai bohol Allah kun fahimta wannan shine rahoto na farko ko kuma ce bayani na farko so zan tafi kan maganar da shi malam bello ya bai faɗa dangane da abubuwan da suka faru a zamfara kafin in duro in nan ita jihar tamu ta kaduna mu ji menene abin da yake tafiya a nan din Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da kuma ainihin wato mutuncin mu da kuma zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya don tsarkin sunayensa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ba zan tafi kan rahoton da bbc suka abin nan rahotannin har guda biyu ne amma bar mu saka wannan mu cikin gida inda rahotanni daga jihar zamfara da ke yankin arewa maso yammacin najeriya ke cewa mutane sama da goma sun rasa rayukan sanadiyar wani hari da kan bindiga kai a cikin daren jiya zuwa safiyar yau a garin kuryar madaru an kuma ce maharan sun yi awon gaba da dabbobi tare da kona motoci wani lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu jama'ar a yankin bakura ke cewa sun fara samun tsiya game da lamarin ga rahoton da abdu halilu ya aiko mana daga abuja wannan hari da yana ɗaya daga cikin har-hara na baba da suka faru a wasu ɓangarori na jihar ta zamfara wani mazaunin garin na kuryar madoro da yake turari ja da haramtan ido yanzu haka yake a garin gusau ya muni karin bayani Eh, abin da ke faruwa misalin karfe sha ɗaya da rabi sun ka shiga a cikin garin mu kawai daga zuwan su sun ka buɗe wuta kawai sun ka zo sun ka sha koran mutane suna shiga gida gida suna ɗaukar shi ko ka ba su kuɗi ko waya in baka ba ba za su halbe ka ne su kara gaba wani gida sun zo da ne su zo su mutane rabalin ne a cikin gari ne kawai sun lalace dai mutane na karamci za su kai kusan kwara ɗari da waɗanda mai shiga garin nan shi ma dai ga iyaka wata santa yanga za ka yi ba sun zo sun aje nasu barayi abokan su sun tare ba inga za ka je ga da gudu gaskiya karamci dai la za a samu mutum kusan goma sha hudu wanda ni na gani wanda sun ka kashi ko neman mota an kone ta abokina sannan an zo ga gida ne akwai kananan motoci na hawa gidan mota ta kai kwara biyar sun kone ta bayan sun kona waɗannan kuma sun ka gurgusa gaba sun ka je wani gida ne mai gidan ya ajiye mota shi bakin gida ne sun ka kone motoci sun ka kone gidan shi. duk wani irin hali aka ciki a lokacin da ya bar wannan gari na kuremo toro sai ya ce. yanzu da halin da ake ciki ta da na gudu na kubuta ne zo ne a gwarin gusa zan zo in gaya mai gida na ga abin da ke waruwa na bar ruwa a zama nan za a zo a yi zana su sai ake cewa ga sunan sun dawo ba za su bari a yi su ba to sai mutane da ƙara tsorata an karu ga da gudu ni ma zaman nan lokacin ne sai ne tun na baro gare. Na ce hukumar tsaro na 'yan sandan Najeriya a jihar ta zamfara. sun tabbatar min da faruwar lamarin wanda kuma suka ce dukkan tura karin jami'an tsaron 'yan sanda a garin a garin tsafili kuma jama'a na cewa ba su iya zuwa gona ibarci maka da suka noma da barazan da rayukansu ke fuskanta da karɓar bindiga barayin shanu. Daidai wasu mazauna garin Bukura na cewa sun fara samun sa'ida. lamarin hare-haren kamar da wani mazaunin garin da yanzu haka a yau da safe ya isa a garin Sokoto ya shaida mani. lokacin da barayu sun sha mana kai da kashin mutane da ɗaukar mutane sai mai girma gwamna ya ɗauki mataki a kan tura mana jami'an tsaro su ɗauki mataki akan waɗannan barayin kuma muka samu sauki an tura jami'an tsaro an kore su sun wace mutane har sun har koma gidajen su yan ƙauyuka. Nan da kwana nawa kenan mutane suka har koma gidajen su. Nan da kwana biyu ma mutane sun har koma gidajen su. Wace rana ta kamaimai? Rana Asinin. Yan ƙauyukan mu sun har koma gidajen su waɗannan bar gidajen sun har koma gidajen su. Sai me yasa ba koma gida ba? Yanzu na shigo yanzu na shigo su ne. Gudun hijira kake yi a Sokoto. A'a, gudun hijira na zai zo ne wani aiki ne in koma. Yanzu ɗan ita kun hankali kalita da wannan yanki na Bakura? An samu kwanciyar hankali yanzu da mutanen ƙauyukan Laura su kuma yi wuce hijira zuwa Bakura kuma sun har kuma gidajen su. Wata hakin su da girma kuma na ɗauka. Kamar wani irin jami'an tsaro ne aka kai muku can wajen? An kai mana sojoji da mobile da sauran 'yan sanda suna aiki ƙauyuka. Sun yi kama kwana nawa suna na aiki? mun kusan sa'i ɗaya suna wannan aiki. To su kama akwai mutanen da suka kama ko ko sun dinkuwar mutane ne? Awo an kama wasu mutane wanda aka tsammanin rayu ne kuma an kawai da su. Ba ka ga wasu a kama gana da suke ta ce wata ba haka wani nan bane kake faɗa haka ba magana siyasa wannan magan da kiji na gaya ma siyasa na gaya ma ko wani aka tambaya zai faɗa haka lamarin hare-hare a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya kasance tamkar yanayin da ake kara sabulun wanzami wato yau da gobe abu da halilu sashen hausa na bbc daga abuja najeriya wannan rahoto shi ma man kawo shi mutane dan dinga jin ababen da ke tafiya ne bari mu tafi mataki na gaba mu ji abin da ke tafiya bayan wannan akwai wannan rahoton da aka tattauna da honorable aminu ainihin wato da ke jihar ainihin wato sokoto amma kafin mu tafi kan wannan rahoton akwai abubuwa da ainihin wato dama kwanan gaske su wanda suke da alaƙa da waɗannan ainihin wato matsalolin wani matafi kan rahoton shi a tsohon gwamnan jihar sokoto ba farawa me yake faɗa a nan wajen shi kuma sun ce bala'i ne ya zo mana saboda halin da muka ciki yanzu jihar sokoto jihar zamfara sai dai wanda ya je gani sannan kuma abin takaici kowa san tsaro na ƙasa ya dogara ga gwamnatin tarayya to mutanen da ke gaya ma shugaban kasa muhammadu buhari kudu na tafiya daidai ko ko suna haɗa mai kun bai tafiya daidai in suna gaya mai cewa kun na tafiya daidai sun cuce sun cuce mu allah ya shaida ya san muna cikin bala'i a yankin mu yau din nan ne da na je gida na dawo ni ga nauni ba gaya min za a yi ba abincin mu gero allah ya ba mu shi mun yi noma jama'a mu sun yi noma mun samu gero mun samu shinkafa amma wallahi ba su ɗebowa ko waje ɗiba gero ne bai dawa da rai ne ko waje ɗiba shinkafa ta bai dawa da rai. shi sannan an kulle mutane kamar zanhwara an samu su wani ƙangi na bala'i wanda za a cewa waya ba ta aiki kasuwa ba ta ci sannan babu wani taimako da an ka ba talaka wanda zai cewa ya samu abincin da ya ci wasu daga cikin masu saurare sun ji wannan kalamai za su ah, magana ce kake ta siyasa waɗannan abubuwa ni kira na anan shine maganar siyasa a ba maganar siyasa a cikin wannan magana ce ta shahe ni ta shahe shugaban ƙasa kuma shi Allah zai tambaya kana shi Allah zai tambaya kamata ya sa kwamiti na musamman a je dai ban ce ko ina ba a je ba fara a gano san ana iya zuwa a je shinkafi ko ɗaukan shinkafi ko sabon birni ko gwaranyo duk wannan yanki sun kawai zaɓen mu ya zamfara da cikin muna cikin masifa gwamnatin jihar zamfara ta ce tana taimakawa da abinci to ban sani ba ko dai ba dan zamfara nake ba ina da haƙƙi a zamfara a matsayina na ɗan ƙasa kuma ƙwafuka zamfara amma in ka dibi tsakanin garin mu kwara da zamfara da ci mita takwas ba ko tara saboda haka ni ban ga abincin da aka kai ko ƙwafuka ta ba a shinkafi saboda haka magana an kai abinci wa ya kai abincin suwa an kaba abincin kuma gani abinci a baka dama ka ɗebo wanda ka noma kana da shi a samu kai zaka kawo shi gida ko ka shi wanda ke bada abincin shi na ina a'a shi wanda kace shi na bada abincin baka bada abincin baka shi na bada abinci gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta sa komiti wanda tun ya fara bada abinci gwamnatin shi na ina gwamnatin shi na ina ya ga ana kai abinci ko ba kai abincin kai waɗanda abubuwa in ka sa doka sai ka tsaya ga wace doka ka yi wace ta yi kuma kasuwa ta yi ko wata yi ba talafin da an karhe ya yi ko bai yi ba ka tsaya kai shugaba dokokin gada kawa ka tsaya gida haka kashin su ake ko ba su amma ka ce ka ba abinci wa ka ba abincin in ma ka bar an kai ba ka nan ban suna ko a ce an kai ko ba kai ba saboda haka wata masifa ce muka shiga a ƙasan mu wacce ya kamata shugaban kasa ya fito daga zila game da ta ya sa kaki ya kashe zamfara wata rana ya dawo yanzu ya sa kwamiti amintaccen mutane ni haɗa da ni mu je duk abin na faɗi a rediyon ga yanzu yan gwada mutane abin da ake ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ya kuma kiyaye za mu tafi wani rahoton na gaba shi ma za mu ji da wato honorable basani ta faɗa dangane da abin da ya faɗa cewa sun yi na kwamitoci a kan abin da ya shafi matsalar tsaro kafin in sake dawa wata ƙira kan wani rahoto na ita bbc da muzimek gida Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu wani an wato lafiya hmm. abinda yake faɗa da bbc ke fira da shi bari mu shi kuma menene nashi hulun maganar tsaro wani abu ne wanda mu a majalisa abin da za mu iya yi abu ɗaya ne kawai shine mai ƙudiri a majalisa ni kaina na yi ƙudiri sun kai goma sha ɗaya kuma abokan aiki na ni dai na san tun da muka shiga wani majalisa ta tara ba abin da muka yi muhawara a kan shi aka yi ƙudiri sama da kusan ɗari ba ni kaɗai ba ni da ne goma sha ɗaya ko abokan aiki na wanda su ma sun yi ƙudiri kala-kala a kan maganan tsaro a wannan ƙasa shi kundin tsarin mulkin ƙasar nan yanzu nan abin da ya muke kullum muna maganin cewa ya kamata a duba shi a gyara shi a kirkiro 'yan sanda na jihohi domin ba a haka ba matsalar tsaro ba zai kare ba. Eh to kamar yadda ka sani mun ba shawari da dama a yanzu ya ga maka ce akwai shawarin da muka bayar wanda yanzu ne ma aka fara amfani da shi mun faɗi cewa sojojin sama su amfani da ɗan sanda su zo na tafi da sojojin ƙasa a je a mutanen nan da na'urori na duniya yanzu da kuma ya canza inda za a je a duba su ta sama a yi musu ba mai mutanen nan kowa ya san cewa dajiskan da suke ciki ba wai ya yi nisa da gari ba in ana maganan boko haram ne za mu ce a'a suna bisa forest ne lokacin nan amma ana maganan 'yan ta'addan nan waɗanda ƙauyukan ma da suke ciki bai wuce kilomita hudu biyar ba da cikin gari ina yan banga suka samu ji maganar da shi sanata uba sani faɗa a wayannan yan ta'addan inda suke wani lokaci sai ka ga bai wuce kilomita biyar tsakaninsu da gari ba inda suke zama su ba dama an san inda suke kaga babu wani dalili da zai sa ka zo wahalar da al'ummar da ba ta da alaka da su so a kudin maganar da ya faɗa shi da yake an san inda suke a matsayin su na ɗaya daga cikin wanda suke da alaka da gwamnati su ma dama an san inda suke yana ganin in dai ba wai a cikin gari akwai kidnappers sun nan bane kaga al'ummar da ke rayuwa a cikin gari ba su da buƙatar irin wannan matakan da ake sauka, amma bari mu ci gaba da jinsa da damar riƙe bindiga kuma wa zai sa su riƙe bindiga ba kowa ba ne za a ba shi bindigan kuma a ce ya abin da ya kamata ya ita shi yasa muka ce a kawo 'yan sandan jiha 'yan sandan jiha zan ga maka bambancin su da banga yan banga ba za su samu lasin tsin rike bindiga ba wurin su ak-47 waɗanda waɗanda 'yan ta'adda irin bindigun suke amfani za ka ce mutum ya je ya tinkali ɗan ta'adda ba wanda yake rike da ak-47 kai kuma ka tafi da gora ko kuma da bindigan tuka ba su yiwu ba ina da kyakkyawan alaƙa da kuma tarayya da hijira ragowar maganganun da shi ba su da alaka da abin da ya shafi harkar tsaro na saka mutane su ji so ina sakawa maganganun wasu ne don mutane su gane cewa abin da muke faɗa kar wani ya ɗauka a'a muna faɗa ne kawai saboda muna da gidan ajinta akan wani ko a'a ko babu so bari mu tafi kan a rahoton da aka tattauna da shi honorable aminu goza mu ji shi kuma ya ainihin wato faɗa dangane da wannan ainihin wato matsala din Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye bari mu ji tattaunawa da aka da shi shi kuma eh, hello ya aiki su ai hello alhamdulillah suna na honorable Aminu Boza na majalisar samin ni. okay Aminu na ji labarin ka a Daily Post ake sani ko ina ne na dauka ne eh ina ga akwai labarin ka da na dauka na janar da ke na network din nan ko eh wato dama abubuwan da ke faruwa na yi magana a kan matsalolin da muka samu sanadiyar doke network din nan wanda ka fi su din su suna amfani da network na Niger shi ko network na Niger mu yana mana tsada saboda kana magana dubu goma dubu biyar ga wuni so kaga ba wanda ke da kuɗin irin sayan wannan Ya zama kuma jami'an tsaron gaba ɗaya dama bai su hudu gare mu na jami'an tsaro kana jina ina jin ka alhaji aminu bai su hudu gare mu na jami'an tsaro muna da shi unguwar lalle muna da shi cikin ganin sabon birni muna da shi gangara muna da shi dama to matsalar da an samu wata biyu da suka wuce su da sun kai a taka unguwar lalle a sama kashe soja biyu suka raunata gudu sauran suka gudu yanzu babu jami'an tsaro ko ya unguwar lalle a aminu wannan wannan dan ƙarshen nan da ka faɗa na littafin wanda suka rasa rayukansu layin ka yayi rawa sai ka maimaita wanda sun kai hari wata biyu da suka wuce sun kai hari a tes na unguwar lalle sun kashe soja biyu sun raunata soja hudu bisa ga wannan sojojin gaba ɗaya suka bar wurin jami'an tsaron da unguwar lalle suka bar wurin sai ga shi kuma juma'a ashirin da biyar ga wata bandit suka je bes guda wanda ke dama suka kashe yanzu abinda muke da ga wanda ga sunan ga hili yanzu suna nan asibitin koyawa ta Usman Dan Fodio jihar Sokoto. Yanzu muna da soja da civil defense yan sanda muna da ashirin da biyu yanzu wanda ana da shi. Saura sama gudu suka fi jamhuriyar Nijar, saura ma ba a ga su ba hanyar. Sun je gangara kuma a gen sun kori din ɗin wanda aka gangara yanzu. Na biyu kuma yanzu haka magana da nake da kai. Bayan sun kori na gangara har suka kone mutum biyu yanzu haka suna nan asibitin kwararru wa asibitin kwararru ta zuwa na ni ce kula da su. suka sake shiga cikin gangarai suka kashe mutane suka kori mutane mutanen kuma suka kwanci gidajen mutane yanzu haka banda sun hana ji a kawo wasu mutane a cikin garin gangara so waɗannan abubuwan sai gashi abin mamaki sojoji sun hidda sanarwa jiya cewa yan asuwan ne suka kai hari na biyu kuma sun kore su wanda kuma kaga ba haka bane ka ga wakil nan nan a cikin asibitin kura su nan hoto wasu na asibitin kwararru ta jihar sokoto wanda ma sai sojoji kamin a ba yan uwa ga su. ibin da su je su yi masa jana'iza wanda ba ya asawar da ne su ne kuma ga inda suke tsakanin isa da sabon birni yanzu haka suna wurin nan saboda haka akwai mamaki ga wannan abubuwa shi yasa ni kira ka domin in faɗa muku da hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa ku kira cmd na ofis ku kira cmd na specialist ga wakina na cikin mutuwa da ɗinsu na sojojin nan da aka kashe na biyu cikin sojojin na kake ma akwai yan uwanmu na biyu yanzu mutanen mu na ta an kashe babu communicating yanzu suna na gangara wakil na na gangara an kasa zuwa ma a ga wakil su Alhaji Aminu barka ga wannan wata dabara ce ta harkar tsaro. Misali in an ce ana rasa rayukan jami'ai kamar zai sa sanyin gwiwa wasu sauran eh. jami'ai ya zama basu da kwarin gwiwar yin wannan yakin. Eh, to amma ba shi ba ai a faɗa ma duniya gaskiya faɗa gaskiya ga abin da ke faruwa amma ba a cewa sojoji sun murkushe yan iswat wanda yake kaɗa ne abin da ke faruwa yanzu an ce sojoji sun wa yanzu kuma babu soja ko kuɗa garin nan kuma sojojin gaba sai sojojin da sun maka musu to an ce sojoji sun abu su kuma na biyu babu soja ko kuɗa garin nan abin da ya kamata sai su yi tare da ya mun wasu jami'an tsaro ba a ce sun ke na asibiti ba yanzu babu jami'in tsaro ko guda garin dama ka ne an fatattake su an kore wasu an kashe wasu kaga sai a faɗi gaskiya amma ba a kare ta mu bubu da ke da halin da Su sai a nemi a taimaka mana a kawo jirgin sama a yi yaƙi da mutanen nan tun daga sunan kowa na ganin su mu ne muke kira tun yanzu duk garin tusa mai local government babu garin da adda mutane 100% wasu sun gudu gaba ɗaya wasu 70% wasu 50% haka ake garuruwan duk da asamin local government kuma mun fi kowace karin kuma arziki sokoto state tunda akwai mutum guda mai noma kankanin miliyan goma miliyan biyar miliyan ɗaya yanzu ka shi don an zai damu aminu wuri faɗa mana ya yawan mutane suke a nan karamar hukumar sabon birni karamar hukumar mulkin sabon birni ba a ga abin da ai yawan mutane samina amma akalla ko ba mu yi ba sabon mina akalla ta sama da dubu ɗari biyar in ma ba mu kai miliyan ɗaya ba a sami lawagan nan an yanke layukan sadarwa a yankin saboda a samu tabbatar da tsaro yaya wannan abin yake shafar hukumin ce ya wannan yake tasiri kan maganin su waɗannan 'yan ta'adda ai shine ne na ce yanke layukan da aka yi mu bala'i ɗaya ya ƙara jawo muna domin idan lokacin da akwai network muna magana da su tunda su su nasu yana yi suna amfani da layin Nijar suna communicating da su mu kuma ba mu da halin sayan layin Nijar mu yi magana da mu. saboda da ini kana yi magana dubu biyar dubu goma kana ka wannan kuɗi su kuma babu su suna da kuɗin su suna communicating da su gaba ɗaya duk social media da ka sani duniya suna yi suna communicating da yawansu su ba nan wanda har dara suke yi kowa ya ga tushi ya yi magana da ta watsa labarai abin aka kan baban shi yace ya bada awa shida idan ba a saki baban shi ba zai ɗauki mataki kuma aka saki baban shi ba shi kaga suna suna waya suna communicating da junansu amma mu ba mu yi sanadiyar wannan yanzu lokacin da akwai layi ana magana idan aka je ruwa idan aka kira mu za mu kira jami'an tsaro mu kira kuma 'yan banga namu su haɗu yanzu misali an je makuwana makuwana babban gari ne aka ɗauki mace biyu da namiji ɗaya aka kira mu muka kira jami'an tsaro da 'yan burga suka roshin har suka karɓo mutanen nan a hannun banki an je ji an kira mu mun kira jami'an tsaro da 'yan banga sun haɗu sun kori wannan mutane an ce tsamaye an kira mu mun kira 'yan banga jami'an tsaro sun ce sun kori mutane an ce garin malamai an ce zanna banko duk mun kira jami'an tsaro sun kori wannan mutane yanzu ba mu yi ba mai kira mai da mana da barayi ba mu kiran kowa kada suna amfani da wannan dama suna ta'azzara mu kamar da nake faɗa maka yanzu nan garin da tsara gawawwaki na can kwanci kasa gawawwakin mutane sun karfe biyar na asuba da zai gangara sun karfe goma suna harbin mutane yanzu haka mutane suna na cikin garin sabon turmi wanda wani makaranta da aka ce ma yabo kuma yawon na can an sata da ɗauko su babu cewa balle a kira wasu a kira da enforcement na jami'an tsaro Alhaji Aminu Boza faɗa mana menene kai a matsayinka na ɗan majalisa mai wakiltar wannan yanki. menene kake son a yi ko kuma kake ba da shawarin a tsaka saboda a magance wannan matsalar na yi ta ba da shawarwari na yi ta ba da shawarwari kowa ya kawo tashi shawara an yi zama na farko sarki musulmi ya ce zai ya tare din wannan ya kamata a zo a zanna an da aka zanna kowa ya kawo tashi shawara muna da shugaban sojoji na najeriya sai a zo a zanna yanzu ina mai tabbatar maka billahi lazi la ilaha illa samir local gamman da isa local gamman muna karkashin banki yanzu wata masalaka da aka yi automatically completely muna karkashin banki a nemo mana sojoji su yi kokari su shiga dajin nan ko kuka yan ta'addan nan suna na cikin dajin nan sun baro zamfara sun dawo tsakanin isa da sabon benin muna tabbata muna tabbata muna tabbata mu shine muke so Aminu amin mutane za su so su ji me kake nufi da wannan yankin yana karkashin waɗannan 'yan ta'adda ma'ana karamar hukumar isa ta sabon birni alhamdulillah abin da ya nace muna karkashin bandit saboda dama da duka kowace al'umma ba za ta zanna ta lahiya ba ba za ta zanna karkashin kowace gwamnati ba sai a kurga masu tsara ta kare ta da ta kare su da lahiyarsu dama babban amfanin shugabanci ya kare lahiyar jama'a ya kare mutuncin su ya kare dukiyarsu to jami'an tsaron nan kamar na biya maka farko muna da fes hudu na jami'an tsaro samun lura Zama. unguwar lalle an kashe soja biyu an raunata hudu dama an kashe jami'in tsaro ashirin da biyu yanzu haka magana kar aka yi har yanzu ba a ga wasu jami'an tsaro ba gangara an kore su guda daya babu jami'an tsaro ko guda mutanen kirin ma gaba ɗaya yau an kore su an fata su to kaga ita babu jami'an tsaro ga wuri kaga suke cin garin su babu babbaka yanzu ta bai da suka cin garin gangara garin gangara babban gari ne sabon birnin kawai tafi shi girma a tsakanin local government amma an kore su an sake koma garin dama ɗin har an kashe ibrahim a ɗauke aski na dama sun tare su babu babbaka sun kone gidajen mutane yanzu dukkanin da suke su sun je garuruwa da yawa a kowane gari can kusan allah kiru sun je cikin garin wallahi billahi lazi la ilaha illa cikin masallaci suke zira da mutane kai wannan bala'in yayi yawa saboda haka ga muna ƙarƙashin bandit inda babu mai zuwa zuwa babu jami'an tsaron da ka zuwa ya hana su yin ta'addanci da suke yi babu su yanzu nan bandit suna sa mutanen ruwa suna musu noma bandit yanzu duk wanda ya noma samun lawan gamin ka bincika ka jiya babu wanda ya amfani amfanin noman shi bandit suke zuwa suna cirewa sauran suna ba gobin su kaga mun koma mun koma ƙarƙashin bandit kenan kuma an ga abin da kowa ya sani ne Aminu idan wasu suka soke ka ko suka zarge ka da kaki kwantar da hankali ka tayar da hankali sosai kan wannan maganar mai zaka ne ai duk mutumin da an musulmi wanda ya yake tunanin zai mutu akwai wuta akwai aljanna dole yi bakin ciki da abu da ka faruwa ga al'ummar sa'adu da isa yau janar tsaron da ka kashe ka ka tsare rayuwarku duk wanda ya ga wakin janar tsaron nan bilahi ya ya dace shi yayi kuka a cikin shi tsaron ka ku kwado haka ko wanda ya ga bala'in da muke sabon birni yau ka je je sunna Nijar Republic za ka isko ne da mutum dubu ashirin da kuɗi da ɗan sabon birnin Sarkama ya bar gidan shi ya bar iyali shi da ya ɗauka uku yanzu ka je tsululu za ka isko ɗan hijira ka je dukkan sunan zagayen Nijar garuruwan na zagayen zagayen ka je ƴan basira za ka isko gudun hijira ka je gidan rinji za ka isko gudun hijira ka je cikin garin sabon birni tafiya da yan gudun hijira ke kwararwa cikin garin sabon birni kaga dole kowane lahi bakin cikin in kana musulmi na kirki dole ka bakin cikin abin da faruwa sami ne ko ba kana mulki ba balle ni ni ne dan majalisar su yanzu ina da shekara ɗaya da wajen wata takwas kamin in sauka dole in bakin ciki da bala'in da ke faruwa a gare su kam kuma musulmin kirki dole yi bakin ciki da abin da ke faruwa a sabon birni kuma an kasa faɗa eh, kuma an yi shiru kaga sai an yanzu gaba ɗaya samun yana mai tabbatar maka babu kifin na mutanen samun lokacin zaman wallahi ka gani ba su yi noma ba ba su tsira da rayuwarsu ba da rana ɗaya wallahi an taɓa kashe mana mutum casa'in da shidda rana ɗaya a min lokal government to faɗa min wane ne zai challenge ina ga wannan abubuwan kuma duniya ta sani Alhaji Aminu yanzu Na tunanin da ya ƙarshe gara a dawo da layukan sadarwa kenan ma yanzu mu gara a dawo da layukan sadarwa idan aka dawo da layukan sadarwa a tura mana jami'an tsaro na biyu idan aka ce an yanke layin sadarwa an yanke sayar da abinci an yanke sayar da kafofi an yanke ɗauko itace da talaka ke amfani da shi na girki to ya kamata a ce kuma an yi aiki lokacin nan ya kamata a ce duk an ɗauke duk waɗannan abubuwan yana da amfani ka gane amma kamin su ankara su sai ayyukan Nijar kamin su ankara yanzu akwai wanda an haka masu abin birni aka kama yan uwan shi aka ce sai ya kai buhun shinkawa uku akwai wanda aka kama rafa aka ce sai sai sun karbi buhunan shinkawa suna kan hanya wurin karbi buhunan shinkawa da nan yan sanda suka kama su aka yi da su ke suka yi bayani cewa ai za su kama barayi ne a saka musu yan wasu yan sanda suka ba dole yan sanda suka sake su suka ji zuwa kai wasu a siya da wani matsalar sun kusa aka yi wannan ɗin to kaga yanke layukan mu a dawo da layukan ya fi amfani gare mu a dawo da sai da abinci mutane na sayan abinci yana da amfani gare mu ne saboda yanzu muna cikin bala'i matsalar layukan da a gare mu saboda haka amfanin yanke layuka amfanin hana kasuwa amfanin sauransu ana yin wannan a je a yi operation tun da aka yi ba a tura mana kowa ba wanda ya je mana operation har yanzu ko ɗan wanda guda a kasu. ko kuma mu muna cikin bala'i muna cikin uku ba haka dole na mu da ka iya magana dole na mu yi magana kakin Allah ya kawo ƙarshen mulkin mu kakin Allah ya kawo ƙarshen rayuwar mu wani aminu wannan mutumin tujin nan shi waye ne kam wannan tushi a wannan tushi an samu daurin gindi ne ba janar sani abata Allah ya ji kanshi abin da ya ce Najeriya duk abin da ya awa hudu ana yi in zan su ya awa hudu ana yi so akwai akwai akwai interest saboda haka tushi wane ne tushi ga gwamnatin Najeriya muna da jiragen yaki Najeriya da aka ɗauka sojoji an kai sojojin Najeriya Sierra Leone sun kwantar da tarzoma an kai su ƙasa an kai su wata ƙasa an kai su wata ƙasa amma a ce mutum guda ya gagari sojojin najeriya Kai ka san akwai wani magana ciki ko jahili ba ɗaukan wannan wannan tushen fa har da gaba da watsa labarai ya magana ya yi magana kan watsa labarai ya ce zai zo shinkahi ya zo shinkahi ba a yi mishi komi ba ya ce zai je ina ya je ba a yi mishi komi ba an kama baban shi a jigawa ya ce ya bada awa sai ga cewa wasu kuma gwamnatin najeriya ta suka baban shi kaga wannan tushen din yana ya samu kaurin gindi a gwamnatin najeriya ya samu saurin gindi ga hukumar sojojin najeriya mun an ce an sau jiragen yaƙi an ce an kashe biliyoyin kuɗi wajen sau jiragen yaƙi da kamai amma a kasa kawar da ɗan bindiga guda kusan tushe ba shi ne ya haddace mu tun da ta saura kashe su ciki haka nan da kai mini an saka ya samu ɗaurin dindi ga gwamnatin najeriya da rundunar sojojin najeriya ya ce an saka a wannan amsar aminu goza ta yi tsauri ba ta yi tsauri ba wani da sanar da maka ba ta yi tsauri ba Akwai yiwu a ce shekara uku a kasa kawar da mutum guda kuma har yana magana da 'yan jarida akwai lokacin da ya yi magana ni na jiya ya ce kwamishinan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun san gidan shi idan aka taho da mota ba za a tsaya ko ina ba sai gidan shi ya faɗi wannan magana akwai rekod ya kafa ta wata yau na magana ba lokacin da aka samu baban shi amma kuma aka kasa komai da shi ya kashe mutane an kashe mutane katsina ana kashe mutane sokoto ana kashe mutane ke ana kashe mutane zamfara mutumin nan kuma shine ya aure suna ga wannan abu kuma yana nan da social media yana facebook yana whatsapp yana komi amma an kasa komi a shi saboda Allah kuma a ce a ce kuma wai gwamnatin Najeriya ta kasa hada da mutum guda wanda ta hada da different counties a ce ta kasa hada da dan ta'adda guda daga shi sai yaran shi kowa ya yi nazari da wannan magana mutum ne faɗa adam ba aljani bane ne ko aljani ne ko aljannu ne ya kamata a ce gwamnati na cewa ta halaka su yanzu yan asuwabu lokacin da suka taso da yan yan eh, ipof lokacin da suka taso ba lokaci guda aka durkushe su ba aka kama jirgon su yana nan tsare akwai wanda aka kamo har ghana akwai wanda aka kamo ethiopia to mu a ce guda arewacin najeriya guda a kasa kama shi wannan za mu ci gaba da faɗa ma duniya mu kamar mu arewacin najeriya ana so a ɗaukata mu ne ni shi kawai nake tunani tunda a ce mutum guda ya gagari ko al'umma shugaban su tushi a ce sun gagari al'umma ko ba a ce suke ba suna da fili ba kowa ya san inda suke a ce a kasa ko kashe mutum guda daga cikin mutanen nan a san wannan a ai intentionally ne gaskiya da dangan ne kawai kenan ah, aminu boza mun gode kwarai sai mun yi magana Allah ya tanyar na gode to sai mun yi magana wajen mutane wannan ko shi kuka abin ka kira ni yanzu haka gobe sabon da ne wannan masifa haɗina na gode mun gode na gode kwarai wallahi na gode to a ƴan uwa kuji yanzu za mu saka lambobin waya da za a kira amma ina so da Allah duk wanda za su kira ya zama to abinda za mu tattauna a kan shi ita ce matsala. shin wa'annan matakan da ake ɗauka gaske za su magance matsalar tsaro ko za su ƙara dagula harkar tsaro ne shi ne abinda za mu tattauna a kan shi akwai namba ta farko sufuli takwas sufuli wannan yana da alaƙa da wasu ne za a kira wanda suke wajen najeriya da allah duk wanda ke cikin najeriya ya haƙuri kada ya kira ta wannan layin sufuli takwas sufuli shida takwas shida takwas biyu biyar uku sifili takwas sifili shida takwas shida takwas biyu biyar ɗaya uku ma'ana zero zero six six eight eight sai five uh, tufa one three sana akwai sufuri takwas sufuri a sufuri tara sufuri sai biyu biyar a biyu takwas biyu takwas sai biyar sufuri biyar daya sai hudu takwas wannan ita ce namban waya da za a kira kai tsaye sifili tara sifili biyu takwas biyar sifili biyar ɗaya sai hudu takwas za mu ba da dama mutane su kira don mu gane cewa kowa ya fahimtar fahimtarsa da ra'ayinsa a shin wannan matakai da wasu ake ɗauka da zai magance tsaro ko zai tsara dagula harkar tsaro har mu saka lambobin a nan gashi nan a jiki ainihin wato a kira mu ta nan za a gani gashi nan lambobin da za a ainihin wato kira ke nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah kuma ya tsare mu amma gaskiyar magana musamman jihar Kaduna yanzu halin da ake ciki al'umma tana cikin wahala karan gaske gaske kuma yadda kaga wasu jihohi sun fara ba a samu natija ba tunan din ma in ba sa'a ba an ba Allah bane ya kiyaye daga ƙarshe za ka ga wahala kawai za a yi ba dole ba ne a iya samun ainihin wato natija. Magana. Sunana Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil muna jinka. Na, Mala Ibrahim Khalil muna jinka. to malam da farko da farko za mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wannan hali da ake ciki a Najeriya yan yanzu ne ko da tabbata cewa ma'aikatan mu na Najeriya kan ba kuma ba su da shirin ɗaukar mataki ne domin na farko na ce zan musanta maka kamar yanayin wanda ake ɗaukar doka a najeriya da game da wannan abu na rashin tsaro sai musanta maka in ce kamar yanzu ka je wurin likita ta hmm. kuma a ce ka ji ciwo kafa ga ta hagu sai dauki bandeji ya daure maka kafa ka dama hmm. kusan kamar haka kamar haka gwamnatin najeriya take ɗaukar wannan matsalar ta hmm. to yanzu malam ne kamata a dauki mataki kuma shashin tsoka hmm. sai da abokan talabijin ki da arewa gaba ki daya na'am na farko kenan na biyu kuma in dai har tana da tana son ta maganin wannan tsaron za mu ci ba da gaske ci ba hmm. saboda mai yanzu yanzu muna rayuwa a Najeriya ko idan aka ce maka yau za a yi zafi daga ƙarfi gari ya zuwa sha ɗaya duk wani guri da yake maza ba ce a fadin Najeriya su state cikin da sha ɗaya take a kwacin za. Hmm. Mala Aminu a Luna Taka tana da ɗan matsala a layin naka yana da connecting ɗan uwa. ti wani layi salamu alaikun salamu alaikum na mai magana eh salamu alaikum mai magana na'am to kai dan uwa rike bar wannan ya karasa to muna jin ka ana ji da malam eh, ana ji yawwa shine yanzu kaga da yanzu Najeriya muna da 36 hmm. to duk sadarwa da dakatar da ababen hawa kuna ganin wannan matakin zai wato zai magance matsalar tsaro ko zai ƙara kara a matsalar tsaro ne Na ko da jini ma dan mazaunin Kaduna ne na SQIC dan abubuwan da ya faru na dakatar da mashina. Hmm. Kaga idan ka lura a na based on perception din na na mahangan. Hmm. Cikin garin Kaduna, hana mashin a cikin kaduna mai metropolis zai magance wannan abubuwan ba hmm. saboda daya su yan takardar mashinin da suke using is different akwai bambancin da wanda ake amfani da shi a cikin gari hmm. idan yadda ake takura mutane a kan hawa mashin a cikin gari a wajen kaduna ba a takura mutane haka hmm. saboda inda ya kamata a ce an takura wa mutane shine wajen garin kaduna wurin da suke da matsalar tsaro da yawa hmm. amma idan ka je wuraren nan ba a takura musu kamar yadda ake takura musu Kaduna idan akwai da zai iya cewa wannan abin ana yin shi ne da manufa tsakani har da Allah to yanzu wani kira kake da shi a dangane da jama'a ko wani kira kake da shi yanzu kira da nake da gwamnati ana shi ne gwamnati ta dube mu da idan rahama 'yan Kaduna, cikin garin Kaduna, akwai inda ake zaman lafiya da cewa hana mashina ba shi zai ta tsaro a garin Kaduna ba. Yanda ya kamata su yi focusin a ƙarshe ne ki area da suke da matsalolin nan. Hmm. Su ya kamata su takura ma birnin su hana hawa mashin amma ba cikin garin Kaduna ba. Idan malam idan ka ga yadda ake tirikin a cikin garin Kaduna wallahi abin sai a hankali wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah ya wani kira to kake da shi na ƙarshe akan eh, wannan kira da shi da nake na ƙarshe shine dan na talakawa mu tashi sai mu kuma ga Allah wannan duk abin da yake faruwa ba wai za mu ce haddasa hannun mu a ciki hmm. saboda rashin komawa mu ga Allah akwai abin da ni na san ina yi da saba wa Allah ne akwai wanda saura ta sun san saba wa Allah ne idan muka koma ga Allah muke kuka a tsallolin mu na dare Allah zai kalle mu da idan rahama ya rage mana wasu matsaloli da ke damun mu to muna godiya dan uwa Allah ta'ala ya da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah me magana amma na ibrahim kallon ne dawo kazu layin naka yana da matsala ne na inda nake ne ba ne ta amma yanzu na canza gudu to menene tsaharsa bayanin ka wallahi na ce ka ga idan yanzu kawai dai gwamnati na gida mu ma iya cewa gaskiya matsalar tsaro kamar ba ta ɗauke ta da muhimmanci ba kuma ba ta so abin da zai ƙarshe mm. shi ne ya ce yanzu kamar in ka kwatanta da faɗin najeriya ga baki kita six states daga wayewar gari zuwa sha ɗaya na safe duk inda ake so a kwatin zaɓe da ma'aikata jami'an tsaro su je kowace mazaɓa a Najeriya a gari zuwa sha ɗaya na safe na wannan akwatin zaɓe da ma'aikata sun ƙar sun je wannan gurin Kuka ɗauki jihohi da hukumar lokal gwamnati lokal gwamnati da wannan abin yake faruwa ba su kai kaso ɗaya cikin kuma na yawan lokal gwamnati na Najeriya ba ba su ma kai kaso ɗaya hmm. har a wayan nan mutane sun gagaru gwamnatin Najeriya kwata-kwata kaga wannan abu ne wanda yake kawai kuma iya cewa wannan matsala ta tsaro domin ba su take shafa ba ba ta shafi 'ya'yansu ba ba ta shafi dukiyarsu ba ba ta shafi iyalansu ba shi ba su damu da wannan al'amuran ba mu yanzu mu yanzu a matsayin mu na ƴan Najeriya ban ce ma duka Ah, Malam Ibrahim, kan mutane su haƙuri yau akwai matsalan sadarwa ne shi sa aka samu waɗannan matsaloli ɗin. Akwai matsalan sadarwa ne shi sa aka samu waɗannan matsaloli ɗin. So kana iya dawowa ah, don ka karasa maganar ka da ka fara. Assalamu alaikum. Na Mal Ibrahim. Muna jin ka bismillah, tazo akwai matsalar sadarwa ne. Na'am. Assalamu abin abinda nake cewa. Hmm. Alaikum shara. Muna jin ka ci gaba. Na'am, hmm. assalamu alaikum. Abinda nake cewa. Hmm. Idan aka duba abubuwan da aka ɗauka na data network a garuruka waɗanda matsalan matsaloli suke faruwa. Mm. Ba kamar ita ce hanya da ya kamata a ce an ba. Mm. Saboda idan muka duba yanzu wannan hanyar da aka yi. To yayin da waɗannan mutane suka shigo garin to ta wata hanyar za a ba sanarwar da hukuma kenan da abin da yake faruwa a garin. sannan da kuma ɗaukar matakai na hana hawa babura haka cikin dare. Da kuma ɗaukar matakai na tsawa a saboda yanzu a kama kallon jiya na shigo Kaduna. Hmm. Ni na ji halin da ake a kan abin da ya shafi a tafiye-tafiye na aka ce ma suna tafi wannan tafiye Malam cunkoso ya yawa a cikin gari. Kuma yanzu waɗanda ba su da hali kamar na mota da za su hau kaga abin ya zama wani iri to yanzu menene kiran ka da kuma fatan kamala ibrahim to abin da muke kira a kai gwamnati har in tana da lokaci da ya kamata a ce an duba saboda akwai hanyoyin da yawa da ya kamata a ce an bi wajen magance waɗannan abubuwa. Na farko mai ra'ayinka kana ganin wannan matakin zai taimaka gurin magance matsalar tsaro ko zai taimaka gurin hargitsa matsalar tsaro? malam wannan mataki zai taimaka wajen har da matsalar tsaro ne hmm. a ta'azzar abin ya ci gaba a kushe shi hmm. sannan kira da nake wa yan uwa musulmi ga baki ɗaya sai mu da Allah na wa ta'ala yayin da ce mun tuba a kan zurban da muke aikatawa da mu dawo muna aikata ayyuka na gari Allah ya ba da ikon komawa zuwa gare shi idan muka yi wannan Allah sai Allah zai duba mu wani marin shi ya kawo mana mafita a shi Allah kai mana mafita amin ya hayya bayan assalamu alaikum ala eh assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Mala Ali wa Amna. Mala Ali muna jin ka. Ah, kamar kullum dai muna addu'a Allah ya saka da hedi. To amin amin amin amin. ita wannan matsala ko kuma ce matsaloli ba a zai in zuba haushe cikin dambu ya yawa mai jimai hmm. matsaloli na sun riga sun sama a zannan ta yadda da la'ayin na taron su wani bisaya da rika zai kamar dai hanya ina ma yaka rayuwa ta hmm. saboda yanzu duk rahoton da watannin da an ka kunna a akalla yanzu kamar shi malam bello ya bo bayanin da ya yi tsakanin da Allah in mutum ya tsaya ya nazari aka cire son zuciya wannan bayanin da ya haka yake hmm. eh, shugabanni ga dukkanin alamu sun gaji sun yi kokari iya kokari sun tashi yan jarida ya ka ga an kai hari ga gari an kashe arzikin mutane amma ka duba duk jaridun Najeriya ka rasa jaridar ta saka bayani hmm. kuma kafafen watsa labarai ka rasa wata suku dama su manyan kafafen watsa labarai za ka samu wakili guda gare su mai yawanci a yankin arewa kuma su yamma ko kuma yankin arewa maso gabas ba zai iya wa shi kai a komi ba galibi yana ji ne da kananan yan jaridu wanda yake hulɗa da su su kuma sun faɗa mai zai ɗauki kayan cikakke so an riga an toshe yan jarida a su da bayanai sai zama na sai dai social media ke hidda bayanai lokacin da aka kai hari ga anguwa wanda an kowa ya andres sai ya rikodin bidiyo ya iza saboda al'umma su gani irin yanayin da suke ciki hmm. bayanai da kuma yanayin da ake ciki yana nuna cewa tsakanin da Allah an je da an je yanki network ne kawai saboda a hana yaɗuwar abubuwan da ke faruwa cikin ƙauyuka sun kasarin ne saboda a daina bacin gwamnati ko kuma a daina faɗin cewa gwamnati ta kusa kwarai kuma ta kasa tsawon yanzu ni ɗan izala nake kuma yana alfahari da zama na ya izala amma gaskiya magana irin program da nake kungiya na yi kwanan nan wallahi halin da Najeriya yanzu ba lokaci ne na magana a zo a yi da shi ice ba yanzu hali ne na dan ko an dasa ice duk da tsawon icen da girma yanzu ba mutane da kashin inuwa cikin mutane sun tsaye an tsari da ala kashin mutane ba magana zama cikin gindi ice aka ba ba amma da an nan tsara kashin mutane ba yanzu in da yake kwata saboda rocket su aka alba ala mutane ba magana hamada ce ba a zo a yi masa shugabanni magana su mataki ga kamata wannan kenan abu na biyu kuma da nake sani magana akai shine yanzu malam sanata ne cikin jama'iyyar APC ko sanatan da ala ganin ciya ma idan gwamna malam na kuma irfa ya kare cewa ala ganin kuma shi zai gaje shi don asalin wannan hira ta fara ne daga tunanin cewa zai gaje shi ko ala ganin ya haka so amma shi ya shiga da yaro yace shi kan kai ne ya gabatar da kuduri goma sha ɗaya a gaban majalisa hmm. abin da ake kira duk a matsalar ta Najeriya ya za a yi a magance ta yace kuma babu wani abu da aka tattauna tun da suka shiga sanin kuma wannan abu da aka tattauna bil ya kusan guda ɗari ya sani ne a kan ya za a yi a magance matsalar tsaro to sani ce mamaki idan majalisar dattawa ne ɗari da tara tana iya gabatar da kuduri har sau ɗari akan matsalar tsaro ma na hanyar zuba a yi ba hanya ta ya kamata ya tsara yin a kotu dokar za a kirkiro da niyyar gyaran ƙasa da. Gaskiya sai a hankali ba. Sure. So in in irin abubuwa na faruwa haka ya kamata kowa ya shiga kai yi kowa ya san inda yake mutum ya san inda zai na cewa dai wanda kamar yadda wasu bayanai shi sa kasan yawan kiran sa da shehu zama saboda ni irin bayanan da ƙalar rayuka a hikar hili a hudu bayani gwargwado ala kwatanta haka. An ce ƙalar rayuka yana cewa tun wancan lokacin da yake rawa sun da Najeriya ba ta koma haka ba kace idan mutum ya mutu in ga dan Najeriya na in ya bar duniya da imani in ya zo da Allah ya tafi ma za a yi sabi yace iya ka in ka zo Allah ya ce daga ina in kace daga Najeriya ya ce shige tun da duniya sai ma ya hisabi saboda akwai alamu na nuna wallahi shugabannin mutane da Allah farko ta ce Allah ya halicce mu kawai don kace a kashe mu hmm. kuma in dai alamu na nuna da alama shugabannin mutum suka ce Allah ya halicce mu a wannan kasa don su azabtashe ba don mu ji ba hmm. kuma in dai haka za a ci gaba shugabannin mu suna ta yi a haka kuma wanda aka aza mulki na sai a ci don majiya da yau wallahi ni ina ji gare na kamar cikin ilimin Allah na gaibi ba zai ba mutum mulkin Najeriya ba ko gwamna a Najeriya sai in da Allah ya san cewa Allah ɗan wuta ne. malam ta yaya za a yi mutu shi wa mutane irin mutane su mutane irin ga mulki halin da halin kuku da rayuwa take cikin daga kadan rayuwa yau ga wadda masiwa ta shigo gobe wata ta shigo wannan ba an ka zo magana covid-19 covid-19 din ba wani maganin ta an kai ba mala a zaki a kusan jihohin arewacin najeriya da ya ta samu jiha guda wadda ke kwalara amai da gudanawa ba su ci dubun dubata mutane ba amma yanzu kuma babu wata jiha wata ɗauki wani mataki an ka ɗauki magunguna an ka zo karkari ne an kawo mutane ko da kai da sunan maganin kwalara amma yanzu an zo an kafa wata doka a cewa za a kai bandit kuma bandit ne kamar da shi yi wani ba amir zo zai bayani mutanen nan hukuma ya san da shi wani tsohon wanda ne wani jihar ko kai ce shi ya zo gida kwanan nan ya tarar da an yi noman shinkafa ta isa yanka an noma gero ya yi kyau ya isa yanka amma kowa zo gyaran gero ko shinkafa ana tilaɗa da za a a dawo ita Hmm. irin waɗanda shugabanni da muna ala mulki kuma a haɗi gaskiya ma da jini, amma gaskiya ni a wai na yanke ne ba ce a tabbata ka ne amma dai ala ko muna jin ka to wani amsa dan uwa kuma ina masa na da da kowa wanda suke da kyanan hmm. kuma hana da wasu jihohin da suke nishin zafin wannan matakin da dafi sadarwar ta hana cin kasuwannin ƙauye da wasu matsaloli shin wannan matakin zai magance matsalar tsaro ko zai kara dagula matsalar tsaro to a da gaskiya wannan kan tsarawa zai ba wa rage wa zai ba hmm. domin yin abubuwan da aka dauki mataki a kan su ba da aiki nan abin da zai fiye dawo ba shin abin da zai fiye dawo zai haifar da alkhairi a man kasa ko kuma da wasu da shirin kuma hmm. wannan da na misali da shi wanda da aka farko dai ba nuna musu matsayin ba a rasa na biyu akwai da mutu da ba biyu kuma san su ba su da mafita na uku akwai masu gyaran mashin su san su ba su da mafita na hudu akwai masu hawa haka ma'ana kenan masu zuwa angwani kuma kan su wani su mafita ba a rasa abin da ba ana yin shi ba ta yi dalilin shi ne dukkan matakin da za a ɗauka a kan abu to yana da kyau a yi tunanin ya nuna da biyu idan ya ko dawo wannan mataki ya kamata a ce a ɗauka masa kafin a tsaye shi amma kuma da rika faɗa ne ko an kan ka duka amma babu wani mutum da ba a samar da mutanen da da Bahaushe yana shawar. Bahaushe yana da ran da ba ka da shi mai baka ba shi da shi sannan da kai da ɓarawo wuri shawarar ku guda yanzu mai hmm? ne kiran ka ɗan uwa kuna ne shi kuna da kyau a ka tsara ana zuwa da bakin hmm. yawa domin duk abin da zai je dawo shi ya kamata a duba ba wai abin da za a yi nan gaba ba saboda ne idan har aka ce za amalin magance hakan kawo mai jin ma'ana to shin waɗanda suke yin karnan da rashin aiki ne da zai kan suke yin wannan abu to yau waɗanda aka zai kwakwar musu abin ne a nuna musu cewa da su na su je su yi wajen da su abin da wa'in waɗanda suke yi shi ya taɓa haɗa gaba ɗaya a kashi wannan kuma shi ne magana ba wani magana da ya ce haka yi da yake raye a tsakanin borno da wobe irin wani zan da inda wani gani ba harajin kasuwannin ma babu yanzu haka kamar yin garin da su kuma sati uku ta yanzu cin kasuwa da za su kusa mutane mutane su gudu su bar dukiyoyin su su abubuwan hawan su da karin su a rayuwar su da su sace kuma alhali na da ake yaɗa wa jikin mutane cewa ga boko haram na zuwa ga boko haram na zuwa kuma daga tsarin ne sati uku yanzu da wani kenan ana cin kasuwa tana wafiya. Kuma zan yi amfani irin wannan. ba shi da amfani siya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tobi a mutane a haƙuri akwai matsala gaskiya ta sadarwa za mu ƙoƙari akwai matsala ta ainihin wato sadarwa a yau din nan abin ba zai iya mana yadda muke so ba assalamu alaikum alaikum assalam mai magana Muhammad daga Niger Mala Haruna muna jin ka Assalamu alaikum wato gaskiya wannan matsalar tsaron Ana cikin wani yanayi kuma game da ka ne ta a wasu da da matsalar da ke nan sun kasa network mutanen nan kuma suna shigowa suna ma mutane kashin mutum suna wucewa. Ba kuma a intanet ma me ke faruwa yanzu. Kowa malam ba a san abin da ke nan da domin ba su da damar su kira jami'an tsaro ko wasu da ke da jami'an tsaro su sanar da su halin da ake ciki. Ko sun ɗauki bidiyo ba sa iya turawa. A sanar da mutane ga halin da suke. Hmm. a yau din a kwaron yau local government na garin sau an kasa musu network kowa ya sani mm. an shiga wani ƙauye da suke cin kasuwansu a yau ranar juma'a kuma ya sani ranar juma'a duk inda aka ce ana cin kasuwa aka iske mutane sun cika musamman bayan lokacin da asar an dawo sallar juma'a an yi la'asar kowa zai shigo ya sai ya wuce gida mm. sun shigo mutanen nan kuma kashe mutane innocent people babu yadda za a ɗauka ballantana a tura ba to ballantana a kira da na tsaro a sanata hmm. wannan ma da ya zama kamar gamari da sun kaje kake gaskiya ne gaskiya ya kamata a san jami'an tsaro a duk wani wuri da ake tunanin mutanen nan za su ɗauki wa, domin su jami'an tsaro suna da hanyar da za su iya sanata da junansu su kawo mutanen da ɗauke a lokacin da aka kawo musu hari ba tare da kuma sun suna da hanyar da za su yi sanar da nan tsaro Yanzu kana ganin wannan matakin na yanke sadarwar da kuma hana hawa babura wasu guraren da mun cikin gari haka da makamancinsu eh. zai rage matsalar nan ne ko zai ƙara ta ne. Zai rage matsalar ne ko zai kara ta ne. ba wannan ba ne matakin da ya kamata ba cire network ɗin ba ba za a dawo da network ɗin ba ne a wannan halin da ake a kan abin da muke so shi ne shawarar da muke bayarwa a aji matakan tsaro a duk wani waje da aka san an kaɗa network domin mutanen za su iya kai musu hari ko in ce suna nan suna kai musu hari a wasu wurare hmm. kuma babu da za a isa sanar da jami'an tsaro to kaga kina abin da ya kamata su aje jami'an tsaro a wuraren ta yadda su idan suka kawo farmaki za su sanar da junansu da ke nesa su zo su taimaki mutanen nan mala mm. wannan shi ne gaskiya abin da ya fi domin ana kashe mutane yanzu mara a faru a wuraren da satin nan bbc ta ba da rahoto an kashe mutane mala a wannan satin a wannan satin bbc ta ba da rahoto an je an kashe mutane kuma a nan ana cikin kuma lokacin da ake yakan su a wani bangaren kuma sun suna can suna kashe mutane a shi kenan akwai matsala ta wani bangaren Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dan uwa amin amin amin malam barka da kokari Allah ya saka muku har da kai wa amin amin assalamu uwa ai hakuri a shirin ba zai tsawo ba saboda sa matsalar sadarwa da muke fama da ita yau in an lura za a ga abin yana yankewa abin mu iya sake ainihin wato dawo da shi to bari mu yi kokari gaskiya mu abin nan a sallami wannan shiri yan uwa sai kuma wani lokaci din amma a hakuri saboda yanayi na sadarwa da ake fama shi za mu tsaya nan gaskiya wa ga hazar kadiri kifaya wasu bahanaka allahumma wa da ashhadu an la ilaha illa